Harkar Musulunci a tarayyar Najeriya ta nisantar da kanta daga wasu zarge-zarge da hukumomi da wasu mutane suke yi mata dangane da harin fin karfin da sojojin Najeriya suka kai kan 'ya'yan harkar tun shekarar da ta gabata. Zarge-zargen da sun hada da cewa yawan tashe-tashen gobarar da ake samu a Najeriya wai yana da alaƙa da yawan addu'o'in da mabiya Ahlul ke yi. inda ko a kwanan nan wasu gungun mutane suna nuna yatsan zargi akan mabiya mazhabar shi'a da cewa sojan da aka sace a jihar kaduna na da alaka da yan shi'ar wakilin yan uwa a jihar katsina malam yakubu yahaya ya nisantar da harkar musulunci daga wannan zargi da ake yi mata a wata ganawa da yi da manema labarai a katsina malam yakubu ya fara da yi wa al'umma jajen wannan ibtila'i na gobara da ake yawan samu ba jin wannan yana da alaka da wannan eh, wayanda suka zalunce mu muke mu addu'a kuma su ma abin da muke cewa Allah daukar mana fansa akan abin da suka yi mana kuma ya mana hukunci na adalci irin nasa tsakanin mu da su illa abin iyaka abin da muke cewa kenan al'umman yan kasuwa da sauran al'umman gari da sauran jama'an musulmi ai ba su suka mana laifi ba ba su suka afka mana ba su suka karkashe mu ba su suka yi mana abin da suka yi mana ba wayanda suka yi mana sun san kansu kuma addu'a ta san su ita ma addu'a ta san wurin wanda za ta su mutan yan kasuwa ina mu da yan kasuwa mi suka yi mana da za mu musu addu'a su gobara muna fata Allah ya tsare gaba kuma ya maida musu sabon arziki wanda ya fi wancan kuma Allah ya kiyaye waɗanda ba sama ba ya same su kada kai Allah saka ya same su malam dangane da shi wani al'amari da ya taso na cewa wani kanal ɗin soja ya bace kuma gwamnatoci ko ce a rundunar sojin Najeriya suna nuna yatsan zargi ga yan uwa a wani bayani malam zai yi dangane da wannan abu da ya taso to wannan dai zai zama gaskiyar magana eh, abun dariya da ma wauta da rashin hankali ta nasu bangare ko ba komi dai harkar nan shekara ta kusan arba'in yanzu kuma ba ta da tarihin wani mai kama irin wannan ko da sau ɗaya irin duk da irin afkawa da aka yi mata eh, an afka mata a sokoto an afka mata nan katsina 91 eh, an yi an abata 96 an yi kashe-kashe an kame-kame an ci mutunci da cin zarafi amma ba abin da ya faru mai kama da irin wannan ba ta bayi ba ko kurtu ko mai unguwa ba wanda aka sa yatsa aka dungure shi ballantana a kama shi sannan kuma abun dariya shi ne ya za a yi a ce sibiliyan farin kaya ya sa hannu ya kama soja kuma kanal wanda kuma ko yana cikin farin kaya yana da bindiga tare da shi a kama shi a yi suna ganin cewa suna suna son su ce muna za mu kama shi ne a madadin kaman ko saboda malam na tsar hannunsu sai an sako malam sannan mu sake shi daga janarorinsu tun daga janar na sama har na ƙasansu tun daga janarorinsu ba wanda ya kai darajan ko da hadimin malam ko mai raka malam ko mai tsara malam ba wanda ya kai na mu kama shi a madadin malam. El Zaharaddin Umar sashen Hausa muryar jamhuriyar musulunci ta Iran daga Katsina a Najeriya.